shirinmu na mata. Yau bakoncin ga muka samu. To suna na Fadila Nuruddin Muhammad. Malama Fadila, a famu labari amma ta kaice. To na yi karatu na primary school a Lufaloi primary school. To daga nan sai na je um, um, Kano Bright Star inda na karasa secondary school dina na gama a shekara ta 2011. To daga nan ne na rubuta jam na samu admission na shiga uh, BUK Bayero University kenan inda na samu um, damar karanta aikin jarida BSc Mass Communication kenan. Eh gaskiya dama saboda ni art student ce kuma sai na samu da ikon ala na karanta. To bayan na kammala shine na zo na fara aiki a wata gidan rediyo daga nan kuma sai na koma karatu na tun har yanzu dai ban kammala ba to ina yin PG a special education kenan bangaren masu. Eh. Abin da kika samu ne To zan iya cewa to alhamdulillah gaskiya abin da na samu ne. Duk da zaki ga kamar na canja sheka daga mascom na kuma eh. special education bangaren masu larura kenan masu larura ta musamman. aka canja sheka? To yawanci ina ganin kamar society din mu ba ta acknowledge din su ba ta dan ba su gudunmuwa da ya kamata irin ba ma a lura da cewa suna da bukata daga kuma ya kamata involving din su a cikin society so shine nake ganin kamar misali in na karanta ni ma zan iya kawo musu wani ci gaba hmm. da na musamman wanda ba a kawo musu ba insha Allah to um, da kika gama secondary school kika yi jam mm. kin samu dama gurbin karatu a take ne ko kin dan bata eh, shekaru eh gaskiya na samu ne idan immediately na samu na shiga ban yi wasting wani time ba kwarai sau ɗaya da na yi na ta kin ce um, abin da yasa kike postgraduate a uh, masu mm. bukata ta musamman mm. uh, saboda ke kawo wani canji ko uh, rashin kula da su shi eh. an kawo haka to ai yanzu ina cikin karatu ne ban kammala ba ina final exams ina sai kuma Allah ya sa aka tafi wannan um, strike din duwan yajin aiki to yanzu me ake yi to yanzu bana gaskiya ni bana son zama haka mm. ina da foundation ta yara masu tasowa teens development initiative mm. wanda ita ma tana duba al'amarin da ya shafi yara masu tasowa yan shekarun sha uku zuwa sha tara mm. to daga nan muna fita da su mu je gidan marayu mu je gidan prison Mm. gidan yari kenan da kuma su gidan yara kangararru remand home kenan to goshin da zamu je sai muke ta tunanin ta ya za mu taimakawa mata muna taimaka musu ne da abubuwan da ba a rasa ba da mm. kaya da sabulun wanka da sabulun wanki ana faɗakarwa don a yayin ziyara zaki ga za a ce maka kaɗan tashi ka jawo hankalin waɗanda ka kawo wa ziyara mm. to kana tashi kai amfani da kalamai masu jan hankali wanda za su ji daɗin zuwanku shi kalamai misali wani iri ake musu na idan sun taso ga yadda za su kula da jikinsu ko kwana mene suna yara kenan eh. wanda muka zo da su yawanci za mu nuna musu ne to kun ga idan kuka gujewa abubuwan da kullum ake tsoratar da ku cewa kar ku yi ba za ku fada cikin yanayin da waɗannan suka fada ba to misali ko shaye-shayen na zaki ga waɗanda muka tarar da su zaki ga ko sun yi shaye-shayen ne sun bugu sun je sun yi aikin daba dinnan da bai mm. kamata ba ko kuma sun yi rape sun yi fyaɗe kenan mm. ko kuma sun shiga dai sun yi fada da yan uwansu har ya kawo su wannan gurin mm. to irin wannan ne muke kai su dan su ma su ga kamar akwai wani responsibility da ake mm. expecting from them su yara idan sun taso su ma idan sun tashi nan gaba za su zama so responsible da za su yi avoiding za su zama mutanen kwarai da za su gujewa fadawa cikin wannan mummunan aiki insha Allah. Allah ma fadila na ga wannan pad ko Eh, me ake kunzugu eh, eh. mata shi wannan kunzugu kuma na ga ba irin wanda muka saba gani ba ne kamar ɗinka shi aka yi kwarai to kin ga kamar farko da na fara kuma na canja to da za mu kai wa waɗannan prisoners din mm. parts to sai muka yi tunanin da kunzugu da za mu kai musu sai muka yi tunanin da mu kawo musu wanda yau in mun ba su gobe babu mai basu. su mm. me zai hana mu kawo musu wanda za su dade suna amfani da shi mm. to sai na fara research na fara bincike na inda na samu cewa a kasashen ketare inda aka samu ci gaba mata da yawa sun bar amfani da waɗannan disposable din wanda idan kai amfani da shi za kiyar mm. saboda harsh chemicals din da ake common chemical um, Sinadirai waɗanda za su iya illata jiki ko kuma suke kawo kaikayi ko kuma cira da mata suke fama da shi to sai mata da yawa suka koma amfani da wannan cloth ne cloth pad wato um, yanki ne ake samu mai laushi wanda yake um, dauke da auduga a jikinsa 100% cotton ne to ake dinka shi kuma a samar da waterproof layer layer um, a samar da wani mataki wanda ba zai bari a eh, leda wanda ba zai bari ya bullo ba shi mace idan tana jinin al'ada kenan to sai ki amfani da shi kuma ya fi is more hygienic ya fi zai fi lafiya a jikin ita kanta mace ya fi lafiya saboda babu wani wani sinadari da ke dauke da shi sannan kuma zai taimaka wa mace ta iya rage mata wannan ciwon ciki da mace take fama da shi sannan kuma um, kin yi bincike ne cewa wancan da ake amfani da shi yakan sa ciwon ciki ga a ba wai yana sawa ba mm. amma kuma ita mace a kullum idan tana fama da wani larura ko ciwo tana son ta samu abin da zai dan rage mata mm. ko da bai dauke mata ga baki daya ba zai rage mata so shi wancan wanda zai dan baka wani discomfort ko kuma uncomfort idan kana zai takura ka shi kuma wannan saboda cewa an yi amfani ne da auduga sosai wanda babu um, sinadari mai sinadari mai illatawa a tattare da shi to yana sa mace ta ji daɗin amfani da shi ta zama very comfortable in it kuma zai taimaka wa ecosystem dinmu kenan zai taimaka wa environment zai taimaka wa matsalolin da ake ta samu na uh, muhalli zai taimaka wa matsalolin muhalli kwarai saboda ba leda bane dan shi wancan na ledan da na yi research da yin bincike yana yin shekaru da dama kafin ya dike kafin ya narke dan ana cewa yana iya shekara 600 ko 800 ma eh, to wannan kuwa da na yi bincike turawa suna yin amfani da shi har wajen tsawon wata guda mm. ko kuma shekaru biyar ko fiye ma saboda kullum in mace ta yi amfani da shi za ta wanke shi ne ta shanya shi mm. to sai ta kuma yi amfani da shi to kin ga wannan kenan zai ma taimaka mata wajen saving kuɗi mm. wajen taimakawa tattalin arzikinta kin ga da kullum duk wata ki rinka bannatar da kuɗi kina siyan wancan kuma a ƙarshe kare a bola ko kuma magudanan ruwanmu kin ga gwara ki amfani da wannan na auduga sai ki wanke shi cikin kasa zai narke da wuri a to kin ga shi wannan ma ba za ma ki yar ba hmm. zaki ajiye shi ne shekara da shekaru ki ta amfani da shi shekaru nawa wannan misali idan mace ta amfani da shi har sai bayan shekara nawa ne ya kamata ko watanni nawa ya eh. kamata ta canza to kin ga misali dama ya kamata kin ga wannan guda ɗaya ce ya kamata ta ajiye kamar akalla guda uku ko hmm. biyu hmm. wanda a rana zaki canja kamar misali guda biyu ko uku to za ki iya amfani da shi tsawon shekara biyar a yadda um, um, um, bincike na ya fara zai iya canjawa musamman ma mu da muke da rana wadda take da karfi tana yawan gurba lalata abubuwa to kin ga mu zamu iya cewa zai iya yin shekaru biyu ma ko fiye in dai an kula da shi in dai kin wanke shi yadda ya kamata mm. kuma baki amfani da ruwan zafi ba saboda ruwan zafi wata rana yana lalata abubuwa ko kuma ya lalata yadda dai shi material tunda dai wannan yanki ne zai iya lalata tashi to sai mace ta rinka kula da yadda za ta wanke shi kuma da yadda za ta rinka ajiye shi to wannan abu kina da tunda kin fito da wannan dabara mm. za ki fara yin sa ne ki fito da shi kasuwa kwarai yanzu ma na fara yi um, na yi nisa mm. a wannan a samar da wannan abu saboda yanzu na kai shi wajen kungiyar masu kula da hakkin mallaka dan adam zan ce ko kuma mallaka hakkin mallaka wanda za su yi research din za su yi binciken su su ga idan ya dace a fito da su yi kasuwa inda ma yanzu mun yi nisa gaskiya a wannan sai dai mu ci Allah idan nufi amin amin nagode baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya